mai dodo yace za ka iya ja da dodo yace kwarai yace ga dakin dodo san bismillah ga fili mai doki kaga haka shek Rabi'u Daura ya yi ta kofar dakin dodo ya kama marfin kyaure ya buɗe, sai ya ga taron tarin kaikai da wata katuwar gwazar ba akan kaikan idan da take kara kamar za ta ruguza anguwar gaba daya shek Rabi'u Daura yace kai dodo cikin biyu zabi daya mu masu wa'azi ne mun yi wa'azi bacci muke so mu samu mu dan rutsa da safe za a wuce wa'azi ko kai shiru wallahi ko in shigo da kai da kai kan in tana muku a shara sai shiru ba haka ba yi maka dinka da sunan Allah mai rahama mai cikin. kai kun san me a wannan lokaci sai Rabiu Daura yana daka wa dodo tsawa matsayacin dodo sai ya yayi shiru kamar mutirki ya ci shirwa ya sharuwa Shek Rabiu Daura ya ce waɗanda buliyaye kai kun san gwagwarmayar da aka yi aka yi to da sunna kai matashi na yanzu ka san dauki ba da aka yi wancan dam ka san dauki ba da aka yi a kurgui inda za a harbo bindiga ta doke dan agaji a janye gawarsa wani ya tsaya a wurin da yake tsaye malamin da ke wazin yana kan mimbari yana kan bai sauka ba a sami naka an kwakwale wa wani ido ido aka kwakwale hmm, wani na kiɗan zanza kai wai nan bayan Allah da suka karanta da ku addini da suka yi tar muku da sakon Allah kun taba tashi da dare kuka yi sallan nafila kuka roki Allah ya Allah malamanmu ka saka musu da alkhairi duniya da lahira ya Allah ka sa aljanna ta zama makomarsu ya Allah ka tarbiyyantar da yayansu kamar yadda suka tarbiyyance mu bisa aqida ya Allah ka wadata su su samu abin da za su ci su sai littafi su ci gaba da dawa ya Allah ka sa wa rayuwarsu albarka kun taba tashi da dare ku kai wannan kuna jin ba su min ku bashi a wajen Allah madaukin sarki na irin wannan addu'a ta alkhairi saboda alkhairin da suka zo muku da shi Sheikh Usman Isa Taliyawa Gombe يا فارا تفسيرين القرآن من جرما تنين عن شكرا قوم شاونا أبو أبنيا يو ودن شكرا حمسين با كدن دوه اللي شكرو دقا كرن دروا سي دعوة سي عينه وعدي سي تعليم سي إقدة سابو سي تلو سي توجيه على الأمة أبنى تقبال أي وصي الله أكبر ما لما يمكا دا أنبوا وزيرين ساكبوكو أكي ساكن كامسو دشي wannan alkhairi da suka kawo muku kun sakanka musu da alkhairi makamancinsa mutanen da Allah ya ce masu daraja ne amman wa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بعدين تجي على رمى تعالى تمي إنما يتذكر أولو الله أكبر الله أكبر الله أكبر kai ya ku al'umma ku saurara abin yana da ƙona zuciya ya ku masu cewa ahlus sunna abin yana kona zuciya yau batijja ne batijja ne wanda kuka ce mushriki ne yana kaunan malamansa yana ta musu albarka shi da kansa yake taimakon in sun samu alkhairi ya fi kowa farin ciki idan sharri ya same su ya fi kowa bakin ciki kadirawa wayanda kuka tabbatar da mushrikai ne da nasosi na qur'ani mai girma da sunna idan malaman su suka samu alkhairi murna suke idan malaman su suka samu alkhairi farin ciki suke idan sharri ya same su hankalin su ya tashi kurdawa kurdawa yan karkashi yan duhama yan moshade yan yan yan yan yan kun san wani abun ban tausayi da an ce malamin su ya samu alkhairi sun fi kowa farin ciki idan sharri ya samu malamin su sun fi kowa bakin ciki kar ku manta yan agaji kawai aka ce su yi karo karo su saya wa shugaban malamai jifta miliyan tara suka yi karo karo suka saya Allahu akbar kai ku fa ba karo karo ba aka ce ku yi ba da Allah zai ba malaman ku daga falalarsa ku za ku fara bakin ciki ku za ku fara jin haushi ku za ku fara gutsuri tsoma ku za ku fara tsuguni tashi ku za ku fara kirbibi ku za ku fara kitifiri ku za ku fara kutu barba wai wai da yake faruwa ne yan shiya suna ganin malamansu da mutunci suna kan ganin malamansu da kwantini suna kan ganin malamansu da daraja abin ban mamaki shugabansu wai har cewa yake ku yi haƙuri ya ku yan uwa ku ci garin kwaki da kanzo ni Allah ya jarrabe ni da cin kwai kuma su za su sayo wa kwansu kawo Allah ne ya jarrabe shi amma ba za su zage shi ba albarka suke sa mata hanyar da suka daura su hanyar zuwa jahannama ce hanyar da suka daura su hanyar zuwa wutar amma duk da haka suna mutu addu'a alkai suna kan su ganku da su gansu da alkai sai kai kace ka gane sunna sai kai kace ka gane addini amma wai wanda ya nuna maka wannan addini kuma kai shine mutumin banza a wajenka wanda ya nuna maka wannan addini shi kake so ka gani cikin wahala shi kake so ka gani cikin wulakanci wai abun kunya wai kace ahlus sunna wai yana magana wai malamai suna shiga manya manyan motoci ya za a ce musu malamin Allah ina malamin Allah da shiga yana fiskashi ina malamin Allah da shiga jif ina malamin Allah da shiga nan guruza kai saurara a cikin daren nan a cikin daren nan sai na gaya maka jibin makaran kanta saboda mai Allah ya halicce da saboda malami ko saboda jahi a cikin daren nan sai mun gane da karfin Allah shi a man da local government da zai shiga kowace irin mota ranka bai baci ya sace grand ɗinka na february ya sace na january ya sace na march ya yi sama da faɗi ya yi kasa da fadi ya murkushe ka ya danne ya shake ya makare ya amma zagin da kake wa malamin ka bai kai zagin da kake mashi ba zagin da kake mishi bai kai zagin da kake yi wa malamin ka ba wai kuma ka ce ka gane sunna kai ku saurara ku ci wa ya faɗa muku cewa a musulunci haramun ne musulmi ya zama da wadata wai ina kuka samo wannan bayani abdurrahman bin au sahabi na annabi ko sahabi na annabi ba malami ne ko jahili ne duk taimakon da kaji yayi wa addini bayan ya mutu da aka zo raba gadon sa kwamiti aka yi masu raban gado duk wanda ke cikin kwamitin kamin a gama raban gadon saboda kirga zinari da azurfa sai da hannunsa ya kanta kamar yi noma a gona duka shi ya mallaki wannan wa ya fada maka an haramta wa malami kai kai قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شو ده لك أنا كملت. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce kul ka fada musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man harrama zinata Allah waye ya haramta kawata ubangiji allati akhraja li ibadihi wacce ya fitar wa bayinsa wa qayyibat da dadada min arziki daga arziki da Allah madaukin sarki ya saukar wa ya ce muku Allah madaukin sarki ya haramta wannan ga bayinsa masu imani sai Allah ya ce kul ka fada musu hiya lillazina amanu fil hayatid dunya idan kaga kyakkyawar mota Allah ya ce saboda mai imani yayi ta idan kaga ji saboda mai imani yayi ta idan kaga Land Cruiser saboda mai idan end of discussion final discussion continue discussion ever discussion discussion discussion discussion Allah ya ce wannan saboda mai imani aka yi ta idan kankareren gida mai ban sha'awa Allah ya ce saboda mai imani yayi idan ka ga riga mai kyau da shadda da boy da filter da mafia da da da da da da kai saurara ka ji idan ka ga kyakkyawar mata dan kadaziya san kowa kin wanda ya rasa ta dan dire ga adam baje ga tajawidi ga imani ga sunna ga kuma tututun lafiya lafiya lafiya Allah ya saboda mai imani ne wannan idan kaka handset na nuna wa duniya saboda mai imani Allah ya ce qurhiya lil ladina amanu fil hayatid dunya Allah ya ce to amma a nan duniya albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kasko har ne ma yakan dan dana wani lokaci albarkacin kaza ka dangare ka sharon ka so idan an je lahira khalisatan yawmal qiyama Allah ya ce idan an je aljanna kuma ta ce su kai babu misa a wannan lokaci kai ku saurara ku ci Imam Malik dan Anas rahimahullah ba kun je ku malikawa bane kai ba ku je ku malikawa bane ce mun ce wa ya ce muku Imam Malik talaka ne imamu malik kusan kowace juma'a in zai je alkebbar da yake sakawa abun kallo ne a wajen talaka ba za ka sha mamaki ba sai imamu malik zai yi breakfast ka je ka ga abinci na alfarma mai gyara tunani mai gyara kwakwalwa ga permanent ga kidney ga cheese ga pepper chicken ga pepper soup ga kai ba nan za ka sha mamaki ba sai imamu malik zai lunch ko zai dina ka je ke kallo ga kaji ga cow leg ga cow tail ga rago leg ga rago tail ga fish ga white rice with salad ga shish kebab ga meat green ga tuna ce Allahu akbar Allahu ina malaman hadisi ka ina malaman hadisi suke akwai da bari mu dauko ta da fadi ina shehu malami ibnu hajar al-asqalani malamin da a hadisi ake ce masa la yustawa malikun fil madina daga san da ya sharhi sahihul bukhari daga nan aka rufe taro da addu'a oga kwata kwata ya gama je ka garanta kwatan bari ba kuna yawo da bulugul marami ba wanda ya rubuta bulugul marami shehu malami ibnu hajar al asqalani alƙali ne a Matar idan zai je kotu motar da tafi kowace tsada a lokacin sai sai ke shiga za a samu dawakai ne a daura musu keken dawaki kalifa ma iya abin da zai yi a wannan lokacin kenan a girka masa kujera ta alfarma a yi mata shimfida ta alfarma ka duba wani littafi wanda ake cewa al'ilmu wanda shehu malami ibn usaimin ya rubuta malamin da ake cewa ibn taymiya na wannan karnin da muke ciki idan ya hau galema sannan ana taka mata baya sannan ya sha ado ga jabba ga alkyabba tafiya ta kurjini kai akwai wani bayahude bayahuden yana sai da mai ne kullum yana cikin da kunannun kaya yana ganin ibn hajar yana wucewa ran nan sai ya zo ya tare shi yace ana gafarta malam yana da tambaya yace me tambayar sa yace cikin biyu daya ko dai kai ba mumini bane ko kuma annabi ku yayi ƙarya yace ban gane ba yace annabin ku ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir yace eh naji yace to yanzu kai ka ce mai imani ne amma ka ga irin romo da kake sha ga riga ga abu hawa ga ka kayi bulbul kayi sumul sumul kayi dumul dumul kayi luwai luwai ma miskila yace ni kuma kun ce ni arne ne to amma ga ni cikin bakar wahala riga ta tayi da da kyan nake samun abin da zai ci ibnu hajar yace wannan ce damuwar ka yace yace to ai annabi mu gaskiya ya fada baka bai ci hadisin bane yace me hadisi yake nufi yace kaga duk jin dadin da nake yin nan yace eh yace to dan kankanin jin daɗi ne kamar a wuta nake in an kwatanta shi da ni'imar da Allah ya tara da mu a aljanna yace ka ga wahalar da kake shaɗin nan yace yace an kai ka jahannama sai ka ga duniya kamar aljanna karan yace fasar hadisi ke kai wai wanda ya karanta aljanna ake tsammata masa samun aljanna a lahira wai da kake jin haushi ya gina gidan tubali shi kake jin haushi ya hau mota kai ka san yadda aljanna kake kuwa ana ramma dan faɗa musu aljanna ko karan wajen zahun bima sabaru wajanahum bima sabaru jannatan wa harira mutakin fiha متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أو تبقنا إيه في الله يتمي ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يا ويطاف عليهم بآنية من فضة فضة وأكواب كانت قوارير يا كوفي شروا الجنة قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا يا كوفي لا الجنة عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما أو كما كانت ملكا كبيرا أنا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله أكبر الله أكبر ku saurara ku ci kwana cikin aljanna anan za mu kwana ku saurara ku shi ku saurara ku saurara ku ci ba kun ce me yasa malamai ke shiga motoci ba da Allah ya tambaye ku zamanin annabi nuhu akwai jirgin sama ba ku an samu ba akwai jir akwai nan guruza zamanin annabi hudu akwai jir akwai end of discussion akwai panel discussion kai akwai kamri duk babu zamanin adawa babu samudawa ba zamanin annabi ibrahim zamanin annabi lut zamanin annabi musa zamanin annabi isa sai zamanin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa Allah bai ba da daman aiki ba a zamanin wayannan annabawan gaba ɗaya ba sai a wannan lokaci me yasa Allah bai ba da daman ai hansar a zamanin wayancan annabawan ba gaba ɗaya sai a wannan lokacin kun san sirrin da ke cikin annabi hudu ga mutanen duniya aka turo shi ko jama'a garin su kawai da kafa zai iya yawa ya musu wazi ko ba zai yaba. in ya hau jaki ya ita ko bai ta ba in ya hau doki ya ita ko bai ta ba annabi nuhu ga mutanen duniya aka turo shi ko ga mutanen gari su kawai in ya hau alfadar ya ita ko bai ta ba in ya tafi da kafa ya ita ko bai ta ba adawa annabi su ya tafi da kafa ya wadatar ko bai wadatar ba sabudawa fa annabi muhammadu ga mutanen ta ko ga duniya gaba daya wa ma ka illa ka matalin للناس بشيرا ونذيرا ولكن ولكن أكثر الناس الناس لا يعلمون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض أها. لا إله إلا هو يحيي ويميت وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هذا القرآن لأنذركم أمركم annabi ga mutanen wa duniya gaba daya zamanin da annabi yake da rai abun bai da fadi sosai ana iya zuwa da doki haka ne yanzu musulunci ya gama duniya ko bai gama duniya ba za a iya zagayawa da doki duniya ya wazi doki zai wadatar alfadari zai wadatar jaki zai wadatar akwai bukatar me don a yi me kai baka san wannan jirgin matsiyar da an yi ta domin a sai a yi dawa ba ne baka san sai da bukatar tafiya dawa lungu da kwari Allah ya ta akwai inda ke da tabo akwai inda ke da yashi Allah ya tattatu da abin ya zama haka kuma dole a je a yi wazi a yi sadda sakon Allah kai bature ya arde bari yi amfani da kai kirkiro ki akrama kallahu shiga ciki daga gila kusa yes kai baka san ba ka tudin take nan ba saboda a je a yi sadda sako a yi dawa baka san shi yasa akai hansel don a yi wa'azi da shi bane duk wanda ya yi ji ko ya yi any of discussion ko ya mota ba ta ba da gudunmuwa wajen da'awa ba ya shirya sai Allah ya tambaye shi ranar tashin alkiyama duk wanda ya shiga mota da za ta iya ratsa yashi ba za ta ji garan ba a ta kira bi a wuce Allah ya yi ta dan aje a da'awa ka shiga ciki ka je kai da'awa ba ka shirya amsar da ka ba Allah ranar tashin alkiyama abun ban mamaki ya kuwa ahlus sunna sai wacce ke zuwa wa'azi ba duk da kuke jin haushi ta da zuwa wajen wa'azi jibin da ake daukan karuwa a ciki bakwatin haushinta jibin da ake luwada a ciki bakwatin haushinta jibin da ake inganci a ciki bakwatin haushinta jibin da dan banza ke shiga bakwatin haushinta jibin da dan wuta da dan tozon larabi suke shiga bakwatin haushinsu sai wata sai jibin da za a shiga a je wajen da'awa a je wajen kana lahu kana rasulullah a ta karatun qur'ani ayi tasbihi a ciki ayi hailala a ciki ayi haukala a ciki ayi wa manzo salati a ciki wannan ita ce tip da kuke jin haushi kuke bakin ciki da ita kuke cin yatsa kuna ina ma ta a dungure kai wannan bai ita tafi da ku zuwa wutar jahannama ba kai ku saurara ku ci kun ga wannan hanset duk wanda yake da hanset bai yi da da hanset ba bai buga wani ya masa wa'azi ba ko ya gayyace shi wazi ko ya aikata da da'wa wallahi ya shirya har din saboda da'wa Allah ya shi ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye shi ya kai Umar Musa ya raduwa shugaban kasar Najeriya har da yake hannunka harkar da yake hannunka wal fauru da gaggautawa maza ka dauka bugawa George Bush bugawa Tony Blair bugawa Condoleezza Rice ka ce masa ya kai Bush aslim taslim ni ƙauya zama musulmi tun wa a kana so ka tsira a gaban Allah idan ka kuskura ba kai wa buga masa waya ka masa wa'azi ba ba kai wa Tony Blair wa'azi ba ba kai wa Condoleezza Rice wa'azi ba ba kai wa Jack Straw wa'azi ba ba kai wa Anthony Zinni wa'azi ba da sauran bagaƙen arna ka shirya amsa da ka bayar ya kai gwamnan jihar Adamawa Murtala Iyako, kai maza harshen da ke hannunka sauke ta buga wa gwamnati jihar ribar kira shi zuwa ga musulunci buga wa akwa ibo kira shi zuwa ga musulunci buga buga buga buga buga buga ba hanset da kuke adawa da shi kuke bakin ciki da shi sai hanset na dawa sai hanset na kira ga Allah malamai baka da annabawa Allahu akbar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima wa qanitun آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الأمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وين قل هل يستوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا قل هل يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون yana cikin gida bai ji ba tambayar shi da karfi hasa يعلمون والذين لا يعلمون الله يتمي على رمى إنما يتذكر أولو الألباب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن لا دام في سياق إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لأن ذلك مثل شيء ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيا أمة الإسلام وأمة العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na ruwan doruwa a wannan jiha ta zamfara a wannan ƙasa tamu ta najeriya tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa kamar yadda na saba fara eh, akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan zozo a haraji ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci wanda manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine wato daya daga cikin yan uwanmu a musulunci wanda Allah madaukin sarki ya bashi karuwa irin ta aure menene cikakken sunan ango eh, alhaji atiku abubakar alhaji atiku abubakar eh, salih ruwan doruwa na allah madaukin sarki ya bashi karuwa irin ta aure ya yi amarya ina addu'a wannan aure allah ya sa albarka a ciki alhaji a ko abubakar allah ya haɗa kanka da amaryarka da sauran famili gaba daya allah ya sa a samu zuriya tsaye ba a samu yaya wayanda za su amfani addini su ainihin amfani al'umma na fahimci wannan walima kwakwarar walima ce domin bayan na shigo wannan ƙasa ta najeriya bayan tuwa ta da'awa da muka tafi wurin ƙasashe na afirka ina shigowa sai na samu sako daga mataimakin shugaban ƙungiya na ƙasa shek imam abubakar ikara yake sanar da ni cewa ranar 26 ga wannan wata juma'a idan allah ya kai mu da duk program da nake da su a wannan ƙasa kar na sa program a wannan ranar wannan ranar ya yi da zaɓe tinta inda muna da rai ba mu mutu ba turuwar turuwa za a gangar a su domin gabatar da jiya mun yi magana da shi a waya ya ce mun ya magana tafiya ruwan turuwa na ce masa na gama shiryawa ya ce mu walfauru da gaggautawa farin farila ne kuma ga shi Allah madaukin sarki a cikin amincewarsa ya tara mu a wannan wuri Allah ta'ala ya sa mu dace da muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi jagoranci da kake sunna a wannan kasa Allah ya tsaya kai ku to tun da walima ce aure ne aka yi to ina so mu je mu leka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ina so ne mu koyi aure ya ake zama aure daga baitun nubuwa wato albaitul nabawi daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bukatar ango ya jiya annabi ya zauna da matar shi akwai bukatar amarya ta jiya ya zamantakewa wato ta kasance ta aure a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace to amma kamin nan wato aure ba dauke shi ibada ne addini ne duk abin da aka ce addini ne kuma ana yin shi ne saboda Allah duk abin da aka ce addini saboda wa ake yi saboda Allah ake yi ba a yi saboda duniya kuma idan za a yi shi dole akwai koyo shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine abin da yake ba mu wahala mu ahlus sunna a wannan kasa muna shan wuya sosai wajen mutane abin da yasa muke cin bakar wuya kuma shine mun ce mu dole sai an bi annabi mun ce dole sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahalar da yan bidiya suke ba mu wannan kawai shine laifin mu mun ce ba mu yadda ba duk abin da za a yi in dai suna abin addini sai an yi koyi da wa sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce wai a cikin kuda ake washi kwanan nan aka gama wato kai goro da kai mari a cikin wannan kasa a bukukuwa da aka yi kai na maulidi wanda yana daga cikin abin da muke shan wahala sai a ce ai wai saboda wannan baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma da mu babu wanda yake son annabi kamar Allah madaukakin sarki a Qur'ani ba mu ga inda aka rubuta ai ba da akan dan samu wasu ayoyi ayi tuwa da su duk ayar da aka yi tuwa da ta da kuma da wata touch light mai cin kaman bakin takwas sai mu haska idan muka haska kuma shikenan sai kowa ta tare da shi sai da dare mashi wannan ya ba mu wahala kwarai da gaske mun ce hatta kaunar annabi in zaka kaunace shi dole sai dai kai masa kauna wace iri irin wacce Allah madaukin sarki ya ce ayi irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi mu ba mu yadda kawai ka bi ta gadi a cikin gari wannan shine ke nuna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu yadda ka yi wa annabi waka shikenan kawai daga nan kawai ka zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yake faruwa a kasar nan yana da kona rai kwarai da gaske ko da dan kwaya da dan shalisha wanda yayi wa annabi wakar bege da wata yarki wanda ta da ta manzo sai da dan amina da hewa eh, shi ke ne yake ba da wannan yasa yanzu abun duka gaba ɗaya ma gaba rikicewa akwai shatar annabi akwai dan ƙoran annabi akwai tabar wani cogin annabi akwai bombalin annabi akwai jamhuriyar na annabi akwai hadda Michael Jackson din annabi da Maria Carey ta annabi wai hadda Shakira Shakira Shakira Allah ka gafarta ba na dade yana cewa da ayi wa annabi da yake shike nuna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shata shine shugaban masoyin annabi na Najeriya domin shata yi wa annabi wakar ko komai kuma wakar akwai fasaha a ciki ko babu ta ma shi ta su dama dama dan shi da yazo me yace na tsaya ga annabi muhammad eh, ya kara da wani ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɗewa nan a duniya bai taɗewa gobe lahira ko dai tsaya ga annabi ka faɗa mu wannan bai gida ka taɓa yi wa annabi a najeriya da tafiya wannan da wallahi babu to gina shi gina shi ta zama shugaban masu yamma saboda kawai ya annabi wa? Allah ba wai cewa muka yi kai wa annabi wakar bai idan bata kunshi kalmomin shirka da sabo ba abu mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kusa tare da shi annabi idan aka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su azaba ko za su bada azaba annabi yakan ce umma ruhul qudus ma ka tashi kai musu raddi malaika jibril ma yana tare da حسن ابن ثابت ننتا كسي ميكي يتي ادلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موئدها الكداء يبارين الأسنة مسجيات على أبتاتها الأصل الزماء تزل جيادنا متمطرات يلاسلهن رسول الأسان فإما تؤلف أن أتمرنا وكان الفتح وانكشف الجضاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء ليس له اتفاق اللقاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل wannan ita ce matsalar to aure a farkoye shi daga ina ana rama da ka cikin suratul azab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in فتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا كي wannan annabi da wa ake magana nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ku kalli irin girmamawa da Allah yake amma Allah ya ce ya Muhammadu babu alqur'ani mai girma amma dukkan annabawan Allah in kana karanta alqur'ani mai girma zaka ji Allah yana kiran su da sunan su annabi adam Allah ya ce ya adam uskun anta wa zawjuka ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين النبي نوح الله يتي يا نوح اهبط بسلام منا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم لَدَيْنَا عَذَابٌ عَلِيمٌ النبي إبراهيم الله يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا النبي موسى الله يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إني أنا ربك فاخلع عليك إني إنك بالواد المقدس طوى النبي زكريا الله يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا النبي هل يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا النبي داود الله يا داود إنا جعلناك يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى النبي صلى الله عليه وسلم يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال الله يا عيسى ابن مريم وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وأمي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق sai me in kuntu qultuhu faqad alimta saboda me ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub kun ga duka wayannan annabawa Allah yana kiran su da me da sunan su kai tsaye amma banda wa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah zai kira annabi to zaka ga uslubin na girmamawa da kambamawa da mutuntawa ne kamar yadda nan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu a wani wurin sai ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ko ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا زاي قم فأنذر سنة وربك فكبر سنة وثيابك فطهر سنة والرجز فاهجر سنة ولا تمنن تستكثر سنة ولربك فاصبر يا يا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير يا أيها المزمل وأكي مغنى أكنش ya ayyuhan rasul wa magana akan shi ya ayyuhan nabi wa ake magana akan shi ya ayyuhal mudassir wa magana akan shi wato wannan uslubi ne na kambamawa da Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wannan ne malamai suka ce wanda kake girmamawa kana iya sa kayi sunan shi kamar mahaifinka sunan mahaifinka tanku ba sai ka zo ka ce tanku a ka faɗi wata kalma ta girmamawa ka sa sunan mace sunan mijinki mudi garki ce mudi a ba hikima a ciki ina fata fahimci wannan sai ki faɗi kalma ta me ta girmamawa ko mai gida ko alhaji ko baban sufiyan ko malam ko honorable ko your excellency ko your royal highness ko alaramma ko akramakallah a dai samu wata kalma ta girmamawa da kambamawa wacce ya kamata a yi amfani da ita Allah ta'ala ya samu dace to me Allah yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kulli azwajika ka faɗa ga matayenka kul li azwajika ka faɗa ga wa ka faɗa ga matayenka me zaka faɗa wa matayen ka ce musu in kuntunna turidinal hayata duniya wa zinataha idan kun kasance kuna son rayuwar duniya ne wa zinataha da kawa irin ta duniya sai Allah ya ce fata'alaina ka faɗa musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya ku wa'annan mata nawa fata'alaina to gaba ɗayan ku ku zo umatti ikunna. zan ɗan jiyar da ku wani daɗi wa usarrihi kunna sannan zan sallame ku zan sake ku sarahan jamila saki mai kyau yadda zan rabu da ku rabuwa wace iri rabuwa mai kyau Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce akwai darussa guda biyu muhimmai da suke cikin wannan aya darasi na farko wannan yana nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mata ɗaya aura ƙwara ɗaya tallintal ba a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mace sama da ɗaya hasali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairi a cikin mutane sai ya ce aksaruhum nisa'a shine wanda ya fi su yawan mata malamai sun yi hadisin fassara guda biyu fassara ta farko shine mai mata hudu ya fi mai mata uku alkhairi mai mata uku ya fi mai mata biyu mai mata biyu ya fi mai mata ɗaya mai mata ɗaya ya fi goro goro just a zero behind a decimal point to shi kuma goro babu wanda ya fi kenan <laughs> Allah ta ya samu dace wato fasara ta farko da malamai suke wa hadisin kenan fasara ta biyu shine suka ce abinda hadisin yake nunawa yana nuna matsayi da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi Allah ya wato halatta masa auren sama da mace guda daya a sanadiyar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya auri mata guda goma sha uku a kauli mafi rinjaye wayannan mata guda goma sha uku guda biyu a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su ba tare da yayi kwanciyar aure tare da su ba guda biyu a cikin su sun rasu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa sun riga shi rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci gawarsu ya ainihi musu sutura guda tara su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su a duniya Allah ka gafarta mana mace ta farko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ita ce Khadija bintu Khuwailid ita ce Khadija yar Khuwailid Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda uwar gida oga kwata-kwata a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija a lokacin Khadija manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khadija ta girme shi ba tsarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace ta fi shi shekaru wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khadija ta girme shi da shekara goma sha biyar yana da shekara ashirin da biyar a duniya ita kuma tana da shekara nawa tana da shekara arba'in a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya aure ta a matsayin bazawara akwai wanda ya fara aurenta wanda ake cewa Abu Hala har ma sun haihu tare da manzon Allah wato tare da ainihin Khadija radiyallahu anha daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta yi zawarci ta ji labarin amana da gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gayyato shi ya zo ya yi mata kasuwanci da dukiyarta bayan ya mata kasuwanci ta ga alkhairi da ke cikin kasuwancin ta ƙara jin labarin gaskiyarsa da amanarsa da mutuncinsa da kunyarsa da karamcinsa a wajen yaronta da ta haɗa shi su tafi kasuwanci tare karshe sai ta aika tana bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya amince ya aure ta shi kuma ya amince ya aure ta saboda haka ba kuɗi ta gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure shi ba a kyawawan halayensa kyawawan ɗabi'unsa mutuncinsa nagartarsa wannan su ne abubuwan da ta gani tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yasa ta aure shi yana daga cikin dalilan da yasa aure yake samun matsala ake yawan samun accident a cikin aure a cikin al'umma musulmai shine an cire Allah daga cikin harkar aure idan namiji zai auri mace sai ka samu babu addini a cikin lissafin idan mace za ta auri namiji sai ka samu babu addini a cikin lissafin idan namiji zai auri mace to kyanta shine kawai damuwarsa da za ka samu matashi zai auri mace wace yarinya yake so ya aura sai ya kirga maka siffofi quality sama da guda ashirin amma ba addini a ciki ya ce shi matar da yake so ba katuwa ba ba siririya ba ba doguwa ba ba gajera ba wankan tarwada ko wankan karfasa ko wankan kwado idan ta kamar muryar ta kamar goge idan ta kamar tasha koken mai kira kwalbar coca cola ta dan dire ta dan baje inda zai baka tausayi shi kuma in ka kalle sai ga wani dan duk nunu ne da za a daura masa igiya kunkumi a tashe da shi a watan azumi Allah kadai san nawa za a tara amma ya tsaya yana tausul lissafe lissafe da ma anzalallahu biha min sultan wannan ita ce matsalar da ake samu shi yasa da ka auro mata kyakkyawa amma ba ta da addini ka ɗauko fulawa daga juji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace iyyakum wa kubara addiman qalu wa ma kubara addiman ya rasulullah qala imra'atun hasana fi manbati su annabi ce, ka shedin ku da ɗauko fulawa a juji wace ce fulawa a juji kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya wallahi mace kyakkyawa wato bata san addini ba ba tarbiya to wannan kyan ba za ka ci moriyarsa ba wallahi sai ka auro ta ma saitin hamma da gyaran kafureto sai an ganka a kofar gida ka rike azara ka gagara shiga cikin gidan ka sha fuska in an ce ango ka sha mai ka ƙara hada fuska dan kai ka san ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha matsala kai matsala ce kawai ka sha su kuma mata idan suka tashi za su yi aure su kuma abin da suke dubawa kana da kuɗi ko baka da kuɗi shi yasa mazajen ma yanzu an kasa su kashi kashi ne wai a b c d wato haka aka aje su wai akwai a wato accountant kenan akwai b wato banka kenan akwai c wato chairman na local government kenan ko commissioner akwai d director general akwai e elected officer akwai f federal government appointment wai haka suke ta lissafawa har a iso kan ti to an zo ti to ka samu matsala ti teacher to da zo a ce ya wane ne saurayin lata aka ce IT class to ka gama samun matsala a wannan lokaci wannan yasa wayanda suke da kudi a hannunsu suka mai da matan kamar turamin atamfa yadda suka gada ma suke da su ga sunan na sayarwa zai iya auro ta in ta bashi haushi ya sallame ta ya sake auro wata kaga surukin baki ma gidan baki ma ba mutunci cire ubangiji daga cikin harkar aure yana daga cikin abin da ya kawo matsala wa auren raki da ake da su a halin yanzu Allah madaukin sarki ka gafarta mana shi yasa yanzu wai idan saurayi yana so ya aure yarinya to yana so ya karbu da wuri gaskiya zalla ba za ta ci ba sai ya dan hada da ya ƙarya ƙarya hakan nan saboda haka akwai inda ake bada hayar mota in zaka je hira da budurwa akwai inda ake bada hayar jamfa da wando sai a samu ta galila mai tsada ta dubu goma sha uku a ɗinka in ka je sai ka karbi haya naira ɗari biyu da hamsin sai ka saka amma ka je kai fira sai ka dawo sai ka cire sai karbi abun nan ga hula kube ga abubuwa lafiya lafiya ga wata 307 amma abun duka duka gada zare ne sai ba an daura auren tukunna sai matsala ta zama matsala a rasa yadda za a yi gaba daya wannan yana daga cikin abin da yake kawo mana matsaloli a cikin ya mu Allah ka gafarta mana to ita Khadija radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure shi ba dan kudin sa ba sai saboda nagartarsa kuma ta ba musulunci goyon baya ta ba musulunci gudunmuwa ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiri ta ba shi kwanciyar hankali da natsuwa a cikin gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu absolute peace and tranquility shi yasa ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Jibril ya zo sai yake faɗa masa ga Khadija na radiyallahu anha tana shigowa wajenka idan ta zo za ta zo maka da abun sha a wata ruwayar a wata ruwayar za ta zo maka da wata miya a cikin kwano idan ta zo to ka faɗa mata ubangijinta yana karanta gaisuwa zuwa gare ta Allah yana gaida ita wace irin daraja ce wannan Allah ya aiko a gaida ita wa aka ba aikan ya kawo mala'ika jibril ya kawo wa annabin rahama annabin rahama bakin da baya karya sannan ya isa da Ya yace bayan ka faɗa mata Allah yana gaida ita sannan kai mata albishir da gida a cikin aljanna min lu'lu'in mujawwaf gidan an gina shi ne da lu'ulu'u wanda aka rarake cikinsa shi ne lu'ulu'u da ya fi kowanne tsada fi kowanne ban sha'awa da shi aka gina gidan sannan la sakhaba fihi wala nasab babu hayaniya a cikin gidan gidan akwai cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali absolute peace and tranquility me yasa aka ce gidan akwai cikakkiyar natsuwa saboda ta bada natsuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matar da ta bada natsuwa a ɗakin mijinta ta sa miji hankalinsa ya kwanta ta bashi natsuwa ya samu natsuwa da kwanciyar hankali duk damuwa in ya shiga ta lallashe shi ta kwantar masa da hankali irin wannan mata irin wannan gidan Allah zai bata aljanna amma matar da ta rikita wa mai gida lissafi ta rika sa shi kabli da ba'adi a sallah Ka kaga mutum ya fito shi kadai yana haka da hannu akan hanya har ɗan caba ya tsaya ya dauka an tare shi saboda tsabar matsala kawai wato wata kawai a cikin gida kawai ta hana shi zaman lafiya ta hana shi kwanciyar hankali to ba za ta samu irin wannan gida mai nutsuwa ba a ina a ranar tashin alkiyama gida ne da ke da nutsuwa da kwanciyar hankali ba wahala a gidan ba matsala a gidan babu damuwa a gidan khadija radiyallahu anha ta rasu a shekara ta goma bayan hijira ta rasu tana da shekara 65 a duniya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 50 khadija radiyallahu anha daga cikin manaqib nata ta rasu a cikin wata mai alfarma a watan ramadan Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki har sai da aka kai matsayin da wannan shekara ana kiranta da amul huzni shekara ta bakin ciki saboda a wannan shekara ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya rasu ga ainihin rasuwar Khadija wayanda wayannan waye su manya manyan jigogi ne da suka tallabe da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zama babu iyali na wata daya a cikin watan shawwal na wannan shekara ta goma bayan hijira wato ba bayan hijira ba shekara ta goma bayan annabtaka bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an bashi annabci to a wannan shekara ta goma din wato a cikin watan shawwal wata ɗaya bayan rasuwar Khadija sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta biyu wace ce matarsa ta biyu matarsa ta biyu ita ce Sauda bintu Zam'a kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 25 tare da Khadija wato suna ainihin tare duka ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta haifo su wato banda Ibrahim shi kadai ne wanda yake Mariya ita ce wacce ta haife shi wato duka ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare ta ne to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auro Sauda Sauda wata dattijuwa ce mai son addini mai son Allah mijinta Allah madaukin sarki ya masa rasuwa tana ainihin wato zama na ainihin tayi ta kaba ta kare tana zama babu iyali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi shawara aurenta kuma ya amince aka ɗaura masa aure da wa da sauda bintu zam'a wannan baiwar Allah ta ainihin wato tare daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a shekara ta goma sha ɗaya bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta uku ita cewa ita ce Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya ƙara mata yarda a habbu nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rasulillah matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kauna ya fi so a cikin fatansa gaba daya an taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so a duniya yace Aisha aka ce a a cikin maza ya ce babanta saboda tsabar ƙaunarta da yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa fablu aisha ala nisa ka fabli sarid ala sa'ir ta'am fifikon Aisha radiyallahu anha akan sauran mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman fifikon sarid wani abinci ne da larabawa suka dauke shi da muhimmanci akan sauran abinci wannan shine matsayin Aisha radiyallahu anha to amma ita Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auro ta a shekara ta 11 bayan annabtaka ita ma a cikin watan Shawwal irin watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auro Sauda a cikin wannan watan ne ya auro ta kun ga shekara ɗaya daidai kenan ya auro ta kamin ya hijira daga Makka zuwa Madina da shekara biyu da wata bakwai amma bata tare ba sai bayan da ya hijira Makka ka ya koma Madina da wata biyar kun ga kenan bayan an daura aurenta bata tare ba sai bayan shekara uku ya aure ta tana 'yar shekara shidda a duniya amma bata tare ba sai da ta ƙara shekara uku ta zama 'yan shekara tara to yaya aka kai wannan amarya a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu tambayi Asma bintu Yazid ta ba mu labarin yadda aka kai Aisha radiyallahu anha ɗakin mijinta Asma ta ce ina cikin matan da suka ɗauki amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai masa amarya fi baitin nubuwa amarya a gidan annabtaka ta ce muka sheƙa mata ado amarya ta sha ado raɗau maɗau aka kawo ta a cikin gida wanda wannan wani sirri ne da mata suke wasa da shi mata da dama ba su gano sirrin kwalliya da iya ado da kyautatawa mai gida a wajen kyautata zamantakewa ba kwalliyar mace da tsaftata na daga abin da ke ƙara sa kauna a cikin zuciyar mai gida wato shi namiji yana so ya ga mace a cikin tsabta yana so ya ganta a cikin kwalliya kuma wato wani zai ce to an ambaci tsafta kuma ya aka ambaci kwalliya akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya idan ta yi wanka to ta yi tsafta idan ta shafa mai ta shafa hoda da gazar da jagira da barbada kumatu da dangwala goshi to wannan kuma an yi mai kenan an yi kwalliya kun gane wannan na'am idan ta sa zani ta wanke shi ta yi ne ta mara tsafta amma yadda za a daura zanin da yadda za a sa rigar da yadda za a daura dan kwalin a kashe daurin ya kalli kudu maso arewa to <laughs> an yi masa mai. an masa kwalliya kenan ɗaki idan aka share shi an masa mai an masa tsafta idan aka masa tartib komi aka aje shi wurin da ya kamata aje shi a ɗaki komi akwai inda nan ne ya kamata aje shi fulo akwai inda nan ya kamata aje takalma akwai wurin da nan ya kamata a same su ka zo ka kwanta kan gado sai ka ji wani abu ya soke ka a baya da ka duba sai ka ga wani ko ba shudin ka ne an samu matsala ko ba samu matsala ba ya kai aka samu matsala ba samu tartib ba ba samu nizam a cikin ɗakin ba an yi tsafta a ɗakin amma yi kwalliya a ɗakin ba yi kwalliya a cikin ɗakin ba to ana so mace ta zama mai tsafta kuma ta zama mai kwalliya yana daga cikin makami mai ƙarfi da ake kama mai gida ta tare da shi idan ka zagaya ka ga zamantakewar mu yanzu ba ta da ban sha'awa musamman ka shiga karkara wata fa ko wanke wanke za ta sai ta tattara zanin sai ta kunzugu ta cusa cinyar a waje in za ta yi bakace akan cinya in za a wanke kwanuka akan cinya za a wanke tukunya akan cinya za sai ka ce cinyar akuya an dora mata tukunya wata irin cinya ce wannan cinya da aka ce a wanke ta a shafa mata mai a ɓoye mai gida ma sai ta hanyar smoga zai gani makamin da ake control din mai gida da shi kwakwaran very very important uniform makami da ake control mai gida da shi sai in zai fita da dan gangan a dan bashi yayi gilansu in ya ce ya ta ce ka tabbatar ka dawo karfe tara ya ce on the dot to amma mai da ta sai ka ce cinyar akuya ba ta tasiri gaba daya amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta me ta sha kulliya ji asma' sai aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gabare shi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da ƙwarin gwiwa da ƙarfin jiki ya sallama ya shigo da fara'a cike da murmushi yadda ake so mai gida shiga cikin gida kenan mazaje da dama wallahi ko shiga cikin gida ba su iya ba wani yazo zai shiga cikin gida sai ya shamur wai shi karatun da aka koya masa wai mata ba a sake musu fuska in ka sake musu fuska za su rena ka saboda haka da yazo ya tsaya sai ya wani gyaran murya to da yawan nan gyaran murya kuma shikenan fa yaskutu kullu nadiqin wa yajlisu kullu qa'imin fala yatakallamu ahadun wala yataharraku ahadun wala yatarrafrafu ahadun illa bi ba'di kuru kawai shikenan sai kaga kai komo da komai ya tsinke sai gaji mata ana to ku zauna ana kama yara ana gaye nan zai <laughs> kaji sai kace wani dodo zai shigo ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cike da fara'a da murmushi sannan annabi ba hannu biyu ya shigo ba malam ango a yi taking not idan za shiga ɗakin amarya ba hannu biyu ake shiga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da madara wato da madara ya shigo a cikin wani koko ya shigo da shi wato wani dan special gift ne da ake baiwa amarya yayin da aka shigo wato ita madara akwai wasu sirrance sirrance da yawa a cikinta it is very important musta ango a dan tare da madara a kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo da wannan madara sai ya mika wa Aisha radiyallahu anha hadisi ne ingantacce Allama Nasiruddin Albani ya inganta shi da ya mika wa amarya amarya sai kunya ta kama ta sai ta ki ta karba asma tana kusa sai ta kalli amarya ta ce ke annabi ya miko miki madara da hannunsa mai albarka hannun annabtaka ki tsaya kina bata lokaci baki karba ba Aisha radiyallahu anha tana jin wannan magana sai ta wuf sai ta karba da ta karba sai ta sha bayan ta sha sai ta mika wa Asma asma sai dace to duk da cewa da ni ba amarya ce a gidan ba amma albarkacin kaza ka dangare ya ruwan kasko ta ce ni ma miƙawa annabi ya dan kurba sannan ya miƙo min da hannunsa mai daraja sannan in sha sai ta miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kurba da ya kurba sai miƙawa sai miƙawa wato ainihin asma asma tace sai na ɗora wannan koko a kan ta, na sa bakina a jikin bakin kokon ina shan nonon amma ina juya ƙoƙon yana juyawa aka ce me yasa ta ce yanzu yanzu na annabi ya sha madarar a jikin kokon ina juyawa ne ko zan yi sa'a laban baki na su taba daidai inda laban bakin annabi ta bayan asma ta sha akwai wasu mata a cikin ɗakin sai ta mika musu sai suka sai annabi ya karba ya mika musu sai suka ce shabi'ina ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun koshi sai annabi ya ce musu la ana ju'an wa kaziba kada ku hada yunwa da ƙarya a ciki daya ashe kun ji fulako shirgeggiye ƙarya ce ba tare da an sani ba to bayan wannan sannan wayannan mata suka karba yadda aka shigo da Aisha radiyallahu anha a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu ku zo ku ga wani sabon lamari ga uwar gida dattijuwa ce ta kai shekaru mai yawa ga amarya amo mata ya shekara tara za su zaman yar uwa da yar uwa abinda kuke cewa kishiya da kishiya magana ta girmama mu ba yanzu idan matarka ta kudin shekara ashirin ko shekara dan barkate hakan nan ta dan kai shekara arba'in a duniya ko wani abu mai kama da haka sai ka ce za ka auro ta yan shekara goma sha biyar ba ma yan shekara tara ba to bala'i zai a cikin gidan ta ce billahi lazi ni wannan wulakanci ban san kan shi ba wai a ce a auro mun tsara iya ɗaya abin da ya fi min ciwo tsara iya ta dai tsara to ga annabi ya auro wa sauda tsara yarta bari ku je da ta zauna da tsara yarta ka wace mata wuce jika ta ba ma ya auro mata 'yan shekara tara sauda tana da wajen shekara arba'in da duniya a lokaci an auro mata 'yan shekara tara ta ninka ta sau hudu kuma aka auro mata aka kawo mata ke kuma shi kenan nan wakin da hankali ana habba to yanzu wannan yarinya karama wani ta da hankalin ki sai ce ke saurara billahi lazi kishiya ba ta wai ka ji wai kishiya ba ta karama to nan ne kuma shikenan sai ta rude sai kuma a rikice a dauki wata yara akuya a je a sayar a dan dauki fantimoti abin nan dan kaba duk a je a kai gyara a sake leda tsakar daki a sake salabin labule a sai ba sabuwar buta ka ji shegantaka duk shekarun da kuka ba taba sai ma sabuwar buta fi sabilillah wajen yanzu za ka yi amarya da waga sabuwar buta za kuma butar ka yara ke bol da ita a cikin gida wallahi mata da yawa sakacin ku ke sa ake karo muku amare ma wani lokaci da kun kyautata kun gyara akwai wani bawan Allah yana tare da matar shi wato kullum tana nan a wargaje kai abin ya dame shi sai amarya tana jin an amarya ta share daki ta goge leda ta wanke labule aka goge aka sage ita ma ta sha wanka ta dauko a tambata da daba ta sawa sai za ta je gidan biki ta sha ado ta yi make up ta kashe dauri ta zauna kusa da amarya da ya shigo ya kalle ta bai gane ta ba ga ta zauna kusa da amarya da ya kalle ta uwar gida sai gashi ta fi amaryar kyau ya yi shiru ya ce yanzu ashe ma haka kike ya tsaya yana mamaki to shi bai shirin aure ba shi yawo aure saboda an samu matsala ne ga uwar gida ta fito garau ya yi shuru ya yi shuru ya kalle ta ya ce billahi lazi kin cuce ni kin cuci kai <laughs> Allah ka gafarta mana Aisha radiyallahu anha da sauda ta zo da sauda da aisha radiyallahu anha ta zo wato ta rike ta ne da wata irin kauna ta wato mai muhimmanci ka karanta wani littafi sifatu dhahiki wa bukai nabi sallallahu alaihi wasallam wato malamin ya tattaro dariya da annabi ya a rayuwarsa da kuka da annabi ya a rayuwarsa hadisan duka ya tattaro su sai ya rubuta littafi littafin kawai siffar dariya da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya lissafo da suka sa annabi dariya akwai zama tsakanin Aisha radiyallahu anha da Sauda ya kai aisha radiyallahu anha ta shirya gote ba sai ya wuke gidan shi anan ba fate na'am ta shirya fate fate ne na musamman ta shirya shi a ranar kuma sauda annabi a ɗakin ta yake da ta sanya a kwano sai ta ɗauko sai ta kawo wa sauda a ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce yaya ta ce na'am ta ce ga fate ne na yi ta ce to kin sha ne ta ce a ke za ki fara sha ai ke ce babba ke ce yaya ke za ki fara sha ta ce a ke kika sha wahala kika shiga kicin kika sha hayaki ke za ki fara aisha ta ce ni ba zan fara ba ke za ki fara saura ta ce ke za ki fara ga nabi tsaye yana kallon matansa ana drama ke aisha ta ce dan baki sha baya zan lakuto in shafa miki shi a fuska ta ce bismillah kamin kiftawa da bismillah aisha radiyallahu anha ta lakuto sai ta lakuta wa sauda tana lakutowa sauda sauda ita ma sai ta lakuto sai ta shafa wa Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauda da Aisha suka fashe da dariya a wannan lokaci ana cikin wannan nishadi da dariya annabi yana jin daɗi ga matansa cikin zamantakewa mai kyau da ban sha'awa da haɗin kai shikenan sai ga sai na Umar yayi sallama zai shigo annabi yana jin muryar Umar sai Aisha tace sai wai wai wai kalle mai ce maza ku je ku wanke fuskar tace tun daga ranar nake tsoron sai na Umar radiyallahu anhu saboda yadda naga annabi ya wai wai ya ce ga Umar nan maza ku je ku wanke fuskar wannan shine zamantakewa a gidan wa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kishiya da kishiya zamantakewa ce ta soyayya da kauna mu yanzu duk gabar duniya mata kan kishiya suka dora musamman matan Bahaushe haka ne ko ba haka bane shi yasa ta karin maganar mata na shafi sha gaya muku dukan kishiya ke karewa da zaman banza ga raikin wa ga raikin war kishiya alasu injiwa in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi karfin wuta in jiwa in ji kishiyar konanne haka tara in jiwa zai ka tambayi mata ka sai ta gaya maka da ka ce haka tara sai ta ce in ji kishiyar mai magiduwa ta ya nufi ga in jiwa kali a takbir suka ce wai ta ya nufi ga wai uwar kishiya ta zama kaza maimako a yi addu'a Allah ya to abin da ake bukata ya samu wai tana zama kaza ta ce to ta yalifi ga <laughs> Allah ka gafarta mana ya ku mata ku ji tsoron Allah ku gane karo mata da aka ce a yi, Allah ne ya ce a yi, a Qur'ani mai girma ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa fankihu ma tsaba lakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba' yayi Allah ramma fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum sai Allah ya ce me dhalika adna kai jama'a wannan ayar daga ina ka kawo ta ba daga alkurani mai girma ba Allah ya ce ku aure abin da ya kwanta muku a hankali daga yi abin da kuka samu natsuwa a zuciyar ku ya muku daɗi a rai daga yi ku aura Allah ya ce masana ku auri bibbiyu malamai suka ce an fara da bibbiyu saboda mata biyu sun fi kowace mata daɗin zama bibbiyu in ka zo tsara time table zaka samu sauki sai aka ce wasu lasa da nawa uku waru ba da nawa wane ne ya ce a yi to ke yanzu da abinda Allah ya ce a yi a adawa da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin tsaya kina ta zafin kai to ni yanzu a gidan nan ni to to menene ban yi a gidan da me na gaza me ban yi da a komi kina yi Allah ne ya ce a karo sunna ce ta annabi lada ake so a kara fadadawa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba Allah ta'ala ya samu dace to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara mata ba sai ainihin wato bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta ainihin uku bayan hijira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai auri matarsa ta hudu wace ce matarsa ta hudu ita ce Hafsa bintu Umar radiyallahu anha wacce ake mata kirari da sawwama qawwama wata baiwar Allah ce mai yawan azumin nafila mai yawan sallar dare sawwama qawwama ita ce Hafsat mijinta Allah madaukin sarki ya ainihin wato yi masa ainihin rasuwa wani mutum da ake cewa Kunais ibn Huzam bayan ya rasu tsakanin yakin Badar da yakin Uhud Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi sha'awar ya sama wa Hafsa miji wanda ya dace da ita yaje ya samu sayyidina Abubakar radiyallahu wato ainihin sayyidina wato Usman radiyallahu anhu yace ga yata Hafsa ta gama ta kaba in kana so ka aure ta sai Usman ya shiru yace to gaskiya ban da shiri aure dan wannan tsakanin ba sai ya wuce ya samu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace ga yata Hafsat ta gama ta kaba ina so ka aure ta na Abubakar sai ya gumbe ce komai ba Sai na Umar yace abinda sai na Abubakar yayin ma fi mashi zafi sai je sai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga mashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwantar da hankalinka sai ya tazawwaju Usman man hiya khairun min Hafsa wa sai ya tazawwaju Hafsa man huwa khairun min Usman annabi ya ce kwantar da hankalinka usman zai auri wacce ta fi hafsa ƴarka alkhairi kai kuma yarka wacce ya fi usman alkhairi zai aure ta kamin a haka sai sai usman ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama sai na umar ya auri yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ya fara auren ruqayya bayan ta rasu aka bashi ummu kulsum bayan ta rasu aka ce kai hakuri ba wata da akwai wata damun sake kara maka shi yasa imamu suyudi a cikin littafin sa tarikul kulafa yake cewa tarihin duniya tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau ba taɓa samun ɗan adam guda ɗaya da ya auri ƴaƴan annabi guda biyu ba sai sai na usman shi kaɗai ne a tarihin duniya gaba ɗaya ya taɓa auren ƴaƴan annabi guda biyu wa sai na usman radiyallahu anhu ba a daɗe ba kuma sai ga sai na wato sai ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aiko yana son auren hafsa sai ya auri hafsa hafsa ta auri wanda ya fi sai na usman kuma ta auri wanda ya fi sai na usman ba sai bayan da annabi ya aure ta sannan sai na abubakar ya warware wa sai na umar bakin zara ya ce ka gabatar min da hafsa in aure ta na yi shiru ya ce e ya ce dalilin da ya sa ga na yi shiru annabi ya furta min cewa zai aure ta kaga ba zan nemi mata tare da annabi ba kuma annabi ya faɗa min magana ne a matsayin sirri ba zai yi na tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake yin aure ba sai a shekara ta hudu bayan hijira sai ya auri matarsa ta biyar wace ce matarsa ta biyar ita ce ainihin wato Zainab bintu Khuzaima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab guda biyu ita wannan ita ake cewa Zainab bintu Khuzaima ita Zainab bintu Khuzaima ita ce wacce ake mata lakabi da ummul masakin uwar miskinai saboda baiwar Allah ce ta kwarai mai tallafawa talakawa mai yawan sadaka takan shirya farfesu ta ba talakawa ita kuma ta yi abincin da ke darajar jika garin kwaki a halin yanzu ita ta ce farfesu kuma ta ɗauka ta ba miskinai fi sabilillah Zainab bintu Huzaima wani bawan Allah ne ya aure ta wanda ake ce masa Abdullahi ibn Jahash ba Abdullahi wato ibn Jahash wato mijin Ummu Habiba ba a shi wancan yayi ridda ne wannan Abdullahi ibn Jahash shi ya ainihin yi shahada ne a yakin Uhudu da aka yi a anan Allah ya karɓi rayuwarsa bayan rasuwarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta gama ta kaba sai ya aure ta wani abun ban tausayi wata uku kacar wannan mata ta yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarta amma ta samu babbar daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya mata wankan gawa shi da kansa ya sa mata likafani shi da kansa ya mata sallar jana'iza aka tafi da ita makabarta aka sata a cikin kabarinta ta samu wannan darajar ita wa ita ainihin wato Zainab wato bintu kuzaima wato ainihin bintu kuzaima ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nawa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyar to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dai wannan shekara ta biyar bayan hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab bintu Huzaima sai kuma ya sake auro matarsa ta shida ita ce Ummu Salma Allah madaukin sarki ya kara mata yarda ita ma ya aure ta ne a cikin wani shekara a wannan shekara ta ainihin hudu bayan hijira bayan rasuwar wato Zainab wato bintu Huzaima ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya auri Ummu Salma ita ma ummu salma bazawara ce da wani ne ya aure ta wanda ake ce masa abu salma sahabi ne sai Allah ya masa rasuwa bayan ya rasu wannan baiwar Allah ta yi bakin ciki amma sai ta tabbaka wata sunna sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha alkhairi wannan sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi sai ya faɗi wannan kalma a daidai lokacin da musibar ta same shi sai Allah ya kawo masa alkhairin da ya fi wannan musiba da ta same shi to amma wannan baiwar Allah bayan ta faɗa sai ta suna da wannan hadisi ta ce Allah sarki ga abin da annabi ya faɗa ta ce to wani miji ne kuma ya fi Abu Salma alkhairi saboda sahabi ne mai son addini ashe ko za ta ga wanda ya fi shi alkhairi wannan fa tana daga ita sai ubangijinta ta faɗi wannan magana tana gama idda sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko cewa yana son da aure kai wannan baiwar Allah ta rasa ina za ta sa kanta saboda farin ciki ta ce kai ku je ku faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na aure shi na ci riba duniya da lahira amma ni ban dace aure ni ba ban cancanta da zama mata shi ba aka ce saboda me ta ce saboda matsala guda biyu ina da yara ƙanana marayu da aka bar mun zan ƙara wa annabi nauyi ta ce to ba ma shine babban matsalar ba ina da kishi bai kamata annabi ya ɗauko mace mai kishi ya kawo gidan shi ba ana zuwa na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace marayu da ni da ke Allah zai ciyar da su kishi kuma ni annabin Allah ne zan roki Allah ya cire miki shi annabi ya roka aka cire mata daga nan zuciyar ta koma faratas garariya garau aka ci gaba da zaman akai ita ce ita ce ummu salma radiyallahu anha sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nawa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shida wace ita ma ya aure ta a shekara ta hudu bayan hijira daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake aure ba sai a shekara ta biyar bayan hijira a lokacin ne sai ya auro matarsa ta bakwai wace ce matarsa ta bakwai ita ce Zainab wace Zainab ita kuma Zainab bintu Jahash ita kuma Zainab bintu jahaj ita ce matarsa ta bakwai ita Zainab bintu jahaj yar gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi yayi hanya aka aurar da ita ga yaron gidansa wanda yayi adoptin dinsa ya mai da shi ɗansa wanda ake ce masa Zaid ibn Haritha to da Allah ya tashi rushe adaptation a musulunci dan wani kamai da shi naka to sai Allah ya fara dokar daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da annabi cewa Zaidu zai saki matar shi in ya sake ta kuma shi annabi ya aure ta kai magana ta girma ko bata girma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya shiga damuwa saboda al'umma sai ya za ta fahimce shi idan ya zo da wannan sha'ani ana nan zaune sai kuma ga zaidu ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ya rasulullah wannan matattawa matsala ta yi tsanani tsakanina da ita an gagara samun jituwa ina so kaman izini na sake ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji tsoron Allah ka yi hakuri ka rike matarka saboda annabi ya san da ya sako ta me zai faru to sai ubangiji ya ce bari a saukar da aya a fasa kwan ya fashe kowa ya san halin da ake sai Allah ya ce a suratul ahzabi wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah to amma me yake faruwa wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahq an takhsha sai Allah ya ce me falamma qada zaidun لكم منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج <laughs> لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعياء في أزواج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا <laughs> وكان أمر الله تذرتي تذرتي تذرتي تذرتي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا sai ga aya Allah madaukin sarki ya saukar Allah ya ce wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi yayin da kake faɗa ga wannan wanda Allah madaukin sarki ya masa ni'ima da yana ba musulmi bai zama musulmi ni'ima ta zama ni'ima ko bata zama ni'ima ba wa amta alaihi kai ma ka masa ni'ima da yana bawa ka yanta shi ni'ima ce ko ba ni'ima bace wane ne wannan wannan shine zaidu sai kake ce masa me kake ce masa amsik alaika zaujaka ka rike matan nan taka karka yadda ka sake ta wattaqilla ka ji tsoron Allah Allah ya ce wa tukfi da nafsika kana ɓoyewa a cikin ranka mallahu mu mubdihi abinda Allah zai bayyana shi zai fasa kan kowa da kowa shi sai Allah ya ce to saurara ka ci falamma qaba zaidun hawa wataran daga lokacin da zaidu ya budi baki ya ce ya sake ta Allah ya ce zawwajnaka ha mun auren maka da ita ba bukatan nemo shaidu ba bukatan ne siga ba bukatan kawo ba bukatan ba ba ko wali kowa babu kawai zawaji naka ha an gama ita wannan wa ya daura aurenta Allah madaukin sarki ya daura mata aure da wannan ne yasa idan wani lokaci ta rinka dan jalifa ya hakan nan a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ce musu zawaja kunna ahli kunna wa zawwajani Allah min fawqi arshi tace ku iyayen ku suka aure da ku ga annabi ni kuma Allah daga saman al'arshin sai ya daura mun aure Babba daraja ce ko babba daraja bace babba daraja ce malamai sun ce daga sanda zaidu ya sake ta shikenan ta zama mata annabi babu wani abu da ya saura hatta siga din duk babu bukata ta wali duk babu bukata kai siga tana shan wahala a Najeriya wallahi ka je ka wajen daurin aure a rashin sa daurin aure yan bid'a ne ka ji siga sai a samu wani dattijo ya sha bid'a ya koshi yayi kaman shekara 63 a cikin bid'a ga wani malami shi ma ya kwankwadi bid'a ya koshi duk sai a zauna sai a ce a gyaggyara an gyaggyara a ce eh dama kafin aure kawo goro dama malamin da leda sa aljihu duk an gama sirrufi ma rufi duka an sai a ce to a fara a fara to daga nan kuma sai abin nan sai ya gyara a ce to muna neman iri ba ka ke ba sai a ce irin me ce irin mutum sai a ce mun baku sai a ce mun karba sai a ce jama'a ku shaida ya shaida zurzak to waye bayar waye karba me aka bayar me aka karba kai Allah ka gafarta mana da Allah bayin Allah ku yi kokari ku gyara siga wata siga ma da kuke ta mun bayar mun karba ba siga ce sahihiya ba siga sahihiya da malamai suka rinjayar ana yin tare da kalmar aurarwa ba da kalmar bayarwa ba ba da kalmar mallakarwa ba na aurar maka ina neman aure na aurar maka ina nema wa wane auren wance a wajen waliyinta wane a bisa sadaki kaza akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aurar masa da wance a bisa sadaki kaza na karba wane auren wance a bisa sadaki kaza akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake gabatar da siga ta wato siga kenan bayan an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in son samu an yi kudubatul haja sannan sai a gabatar da siga da aurarwa ake yi kamar yadda siga ta zo a cikin alqur'ani mai girma auren annan ƴaƴan annabi shu'aibu da annabi Musa qala inni uridu an ka idan la tayyahadaini ala yadda ajra li uridu an أنكحك إحدى ابنتي هاتين ala an تأجرني ثمان ani ya hijaji fa in atmamta fa in atmamta ashran fa min indika wa ma uridu an ashqa alayk sai Allah ce me satajiduni insha Allah min as-salihin inni an unki haka ni ina so in aurar maka maza an unki haka da kalmar aurarwa wannan shine abin da malamai suka rinjayar imam abu hanifa ya ce ana yi amfani da lafazin da ke nuna mallakarwa wato ana iya amfani tare da shi saboda hadisin sa'ad ibn sa'ad ibn sa'idi amma magana da ƙwararru irin su ibn hajar suka yi da ƙwararru irin su ibn tin suka yi kalma ta aurarwa ita ce sahihiyar siga da ake amfani da ta Allah ta'ala ya samu dace to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta gaba wace ce matarsa ta gaba ita ce Juwairiya bintul Haris sayyidu al Mustalik ku ce Allahu akbar ku saurara ku je da ake yaki aka je a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da aka yi da al Mustalik da aka je aka yi wannan yaki sai ya zama an kamo wato ainihin bayi da kuyangi sai ya zama wato ita Juwairiya tana cikin waɗanda aka kamo Ƴan sarki ce yar sarki na banul mustalik sarki na kuza'a yarsa ce sai ya zama tana cikin da aka kamo da aka zo aka yi rabon ganima sai ta fada a hannun wato ainihin wani sahabi da ake ce masa qais ibn sabit sai ya zama a hannunta wato hannunsa ta fada shi kuma sai ya rubuta mata makataba sai ya ce ki kawo adadin kuɗi kaza in kin kawo kin fanshi kanki to ina za ta samu wannan kuɗi sai ta rasa sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullah ni sunana juwairiya babana shine sarki na kuza a gaba daya wato na ainihin wato banu mustalik gashi yanzu halin da na samu kaina a ciki amma wanda na fada a hannunsa ya samun makataba ta kuɗi kaza ina so ka taimaka min da aran wannan kuɗi in biya mu gidanmu kuɗi ba matsala bane idan na koma wajen mahaifina zan karɓo kuɗin ka sai in dawo maka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji sarki ce sai ga akwai bukatun ayi amfani da wannan chance ayi da'awa sai ya ga wannan aida za ta musulunta to da musulunci zai shiga cikin kabilarsa sai yace to in baki shawara da abin da yafi wannan sauki mana tace menene yace in kin amince zan fanshe ki in kuma yanta kiki zama ya sannan in aure ki ki zama matata ana faɗi wannan magana tace ya rasulullah na samu daraja ta duniya da lahira na amince manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fanshe ta sai yayi me sai ya aure ta bayan an daura musu aure nan take babanta sai ya ji labari sai ya shiga irin ta sarauta shiga irin ta kasaita ya hawo dawakai aka ɗebo dukiya aka ɗebo zinari da lu'u-lu'u da azurfa aka wo laftunsa aka taho tare da shi sai ga ya kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sallama annabi ya fito ya ce ni ni ne wane an ce min ƴata tana hannunka ka mata kuɗi ko menene ko fan barkatai ne sai na biya sai na ɗauki ƴata in tafi da ita alfarmar da nake nema kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki kai kalle shi sai ce to ga wata shawara wacce fi wannan sauki Ya ce wace shawara ce Ya ce bari mu shiga daga cikin gida mu kira ta mu ba ta zabi in ta amince ta tafi tare da kai ban bukatan ko kobo dauki yarka ku tafi amma in ta ce tana so ta zauna da ni kai kuma kai da zaka yi hakuri ka barta ta zauna yace ah yi wannan ina matsala take ciki wace mata ce za ta zabi bauta akan yanci ta zabi gidan talauci akan ce ba matsala aka shiga cikin gida aka samu ɗaki aka mar shimfiɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta juwairiya tace na me yace zo ta zo bayan ta zo yace kalli wannan kin san shi tace ina eh san shi wane ne mahaifina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to akwai wata yar muhimmiyar magana da yake so ku tattauna tsakanin uba da ya saboda haka zan dan ba ku wuri ku tattauna na bar ku cikin aminci annabi sai ya fita ya bar ta dakin bai ga mata me zai uban ya kalle ta yace juwairiya haka kika rame wannan bakar wahala Allah ya kawo karshen ta wannan mutumin nayi magana da shi ya ce amincewa ki kawai nake da bukata da kin amince mu kama hanya mu tafi gida yanzu su goko da su ya findo da su ya gwalgwal da su <laughs> sai da ya gama bayanansa gaba daya ta kalle ta ce baba ya ce na'am ta ce ka san a duniya ba mai maka biyayya a cikin yayanka kamar ni ya ce kwarai da gaske ba mai nuna maka soyayya da kauna da jin kai kamar ni ya ce eh ta ce to kai hakuri haƙuri wannan bawan Allah ban iya rabuwa da shi ta ce ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka na zaɓi zama tare da shi a rayuwata can a ya yi shuru ya kalle ta ya ce yanzu za ki zaɓi bauta a kai ‘yanci ta ce saurara ka ci ‘yanci na duniya da lahira yana cikin gidan bagarin talauci a gidan da ni na san me a ciki kai Allahu akbar karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya shigo ya ce ya kai da tije ce to to annabi ya ce to shike dan ba matsala Allah ya sauke ka lafiya to ku saurara ku jona abun mamaki da fa kai wannan abu yana faruwa kar ku manta an kamo ƴan uwanta da danginta duk an raba su a matsayin ganima ga sahabbai to yanzu ga annabi ya aure su kenan wayannan bayin sun zama surukan wa kai ko wani sabi yana rike da bawa a sai kalla sai duba ji ai bawan surukin annabi ne suka ce kai asharu rasulullah sallallahu alaihi wasallam surukan annabi su zama bayi a wurin mu ba zai yi ba kai ni bawa na na yanta shi wannan ma yace to ni ma na yanta nawa wannan ma yace kamin ai haka gaba ɗaya bayin da aka kamo da kuyangin gaba ɗaya an yanta su gaba ɗaya wannan lokaci a rana ɗaya sai da aka yanta bawa da kuyanga sama da guda ɗari a rana ɗaya a sanadiyar wannan yantawa da aka yi da baban nata da suya kwambo da suya gwalgwal da suya gana duk aka gwal gaba ɗaya sai suka musulunta suka shigo cikin addinin musulunci a wannan lokaci shi yasa suka ce ta zama mace mafi albarka a cikin ƴan uwanta da iyalanta wannan sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nawa sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta takwas to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta tara wace ce matarsa ta tara ita ce ummu habiba bintu abi sufyan radiyallahu anha Allahu akbar Abu Sufyan a wannan lokaci shine shugaban kafiran Makka gaba ɗayan su sai ga yasa ta musulunta kuma yan nan taka da ta musulunta tana da aure tana auren wani sahabi da ake ce masa abdullahi bin jahash sun haifi ya tare da shi ita ce wacce ake cewa habiba kai abu sufiyan ya bi duk hanyar da zai raba wannan baiwar allah da musulunci abin ya gagara ƙarshe ya ce ya ba kafirai dama kowa ya mata irin azabar da ya ga dama aka ci gaba da azabtar da wannan baiwar Allah wannan shi ya jawo lokacin da za a yi hijira zuwa Habasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ummu Habiba da mijinta Abdullahi ibn Jahsh da sauran sahabbai da irin su ummu Salma da sauran sahabbai irin su Ja'far ibn Abi Talib da sauran su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su hijira zuwa ina su hijira zuwa Habasha lokacin da suka hijira suka koma zuwa kasar Habasha ana nan ana nan zaune wannan baiwar Allah ummu habiba ta samu natsuwa da kwanciyar hankali yanzu za ta iya bautawa Allah ba wanda zai cutar da ita ba wanda zai tsangwame ta ashe babbar jarabawa tana gabanta wace jarabawa ce wannan wannan baiwar Allah tana zaune kwatsam sai kawai ta yi wani mafarki ga mijinta a cikin duhu a cikin damuwa a cikin tashin hankali kai gari na wayewa bata gaya wa kowa ba dama shine sunna a mafarki in kai mummunan mafarki karka ba kowa labari idan ka farka kai mummunan mafarki ka tofar da yawu a gefen hagunka annabi ya ce ka nemi tsari da mafarkin allahumma inni a'udhu bika min hadhihi min sharri hadhihi ru'ya a wata ruwaya ka nemi tsari da shaytan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai sa uku bayan kayi wannan ka juya kwanciyarka ba za ka sake mummunan mafarkin ba har gari ya waye sannan da safe kada ka ba kowa labari to da ta tashi bata ba kowa labari ba ashe a wannan ranar za ta ga fassarar mafarkinta rana bata faɗi ba sai ga mijinta abdullahi bin jahash ya shigo da kokon giya a hannunsa yana sha kai wannan baiwar Allah da ta ganshi hankalinta ya tashi ta ce giya kake sha ya ce matsalar ba ta giya ba ce na ma yi na bar addinin musulunci na koma kirista ya ce kuma zaɓi ɗaya ko ki yi ridda tare da ni ko in sake ki ya sake ta ta koma gidansu ba zai yiwu ba ta zauna wa zai lura da ita ta yi ridda ba zai yiwu ba kai ƙarshe ta ce ta zaɓi ba za ta yi riddan ba kuma in ya sake ta ba za ta koma gida ba a nan za ta zauna ƙarshe ya sake ta ta ci gaba da zama a wannan wuri dama ridda tana raba aure ƙarshe ta ci gaba da zama a wannan gari ta ci gaba da idda tana cikin bakin ciki da damuwa shi da ya zama kafiri a kafircin ya mutu yana riddan a cikin riddancin nasa ya mutu ita kuma wannan baiwar Allah bayan idda ta ta kare nan sai ta ji ana sallama ta ce wa ke sallama a gidan da ke cike da bakin ciki ta ansa sallama sai ta shigo kawai sai ta ga wata kuyanga ce daga gidan Najashi shugaban kasar Habasha daga presidential villa wannan kuyangar ta zo tana ganin ta sai hankalinta ya tashi ta ce lafiya ta ce sarki ya aiko ni wajenki shugaban ƙasa to me kuma ya faru wani shari'a aka sake mu ta ce a saurara ki ji sako ne na alkhairi me ya faru ta ce ya samu wasiƙa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba wani sahabi da yake cewa Amr ibn Umayya ya kawo masa wasiƙa abin da ke rubuce a cikin wasiƙar shine annabi ya ji labarin halin da kike ciki da jarabawar da kika fada da haƙurin da kika yi kuma ya ji labarin idda ki ta ƙare idan kin amince annabi da kansa yana so ya aure ki wannan baiwar Allah saboda farin ciki tace a lokacin ta rasa inda za ta shiga ta cire dan kunnanta ta mika wa kuyangar tace ga goran albishir da ya sarka ta cire ta mika mata tace da na mallaki duniya gaba ɗayan ta yau da na baki ita a matsayin goran albishir ta ce na wakilta Khalid ibn al-As ya zama shine na ta ce huwa aqrabun nasi ilayya a cikin mutanen da ke zaune a Habasha shine dan uwanta na jini wanda ya fi kusanci tare da ita kamin ai haka sai ga fuskokin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke Habasha sun taru a fadar manzon Allah wato ainihin a fadar Najashi a presidential villa an yi wa fada kawa an mata ainihin wato ado an kunna turaren wuta an ainihin yi mata kyale-kyale an taru za a daura aure tsakanin wadawa tsakanin ummu habiba bintu abi sufyan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen daurin aure najashi ya miƙe yayi godiya ga Allah yayi yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musuluntarsa ya faɗi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tambayi aure Khalid ya miƙe ya yi salati ga annabi ya godiya ga Allah ya ainihin wato ba da wannan aure akayi siga aka gama bayan an gama sai nan take ya ce hani'al wa barakallahu li rasulihi fi zawjati wa hani'al li ummi habiba lima Allahu laha min alkhair yayi addu'a ga matar annabi ita kuma ya mata congratulation ya taya ta murna za ta tafi babban gida bayan ya gama ya zauna najashi shi ya bada sadaki ya bada auqiya ta zinari 40 a matsayin sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya ce mai yawan gaske nan take ta zama multimillionaire a wannan lokaci wannan baiwar Allah nan take bayan an gama daurin aure mutane za su tashi jashi ya miƙe ya ce ala silikum, kowa ya koma ya zauna ya ce fa inna min sunnatil anbiya'i za tazawwaju an yut'imu ta'ama Dajjashi ya ce sunna ce ta annabawan Allah gaba su idan suka yi aure sukan ciyar da abinci su yi walima ya ce saboda haka na shirya wa annabi walima aka kawo abinci aka ci bayan an gama cin abinci aka kwashi zinari aka kai wa amarya domin haƙƙinta ne amarya ta sake kiran wannan da ta zo mata da albishir ta raba kuɗin biyu ta ce sake kwasan rabi na sake baki rabi ya ishe ni wannan kuyanga ta ce a ba zan karɓa ba wanda kika ba bani dama gashi na dawo da shi shugaban kasa ya mun kyauta da ta wadatar da ni bukata ta kwara ɗaya tallin tal a wajenki menene bukatar ta ce idan kin tare a ɗakin ango wane ne ango Allahu akbar idan kin tare a ɗakin ango an rasul sallallahu alaihi wasallam na farko ki ce masa ina gai da shi ta ce na amince zan isa na biyu ki gaya masa cewa sanadiyar wannan aure ni ma na karɓi kalmar shahada na musulunta albishir na biyu kenan na uku ba ki gaya masa ya mun addu'a Allah ya sa ranar tashin alkiyama idan annabi zai tafi aljanna tare da iyalan gidansa annabi yana gaba ga su Aisha ga su Hafsat ga su Sauda ga su ainihin Khadija ga yaran gidansa da family nashi ana macin za a shiga cikin aljanna duk da ni ba a cikin dangin nake ba ki yi wa annabi addu'a ni ma a dan raku ba da ni ya zama kai ta samu gorin albishir ko ba ta samu ba kai ku ce Allahu akbar bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu habiba ita ce matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nawa matarsa ta tara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta goma wace ce matarsa ta goma ita ce Safiya radiyallahu anha wato ita ce Safiya ita Safiya wato tarihi ta akwai ban mamaki dan a tsatsanta ita jika ce ta Annabi Musa alaihi salam shi yasa wata rana kuma ita ba yahudiya ce saboda haka jika ce ta annabi musa hafsa